Hamɓararren shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Keta ya rasu ne mako guda bayan da shugabannin ƙasashen ƙungiyar sai da yawo suka rufe iyakokin ƙasashen ƙungiyar da ƙasar Mali saboda zargin gwamnatin ta da saba alƙawalin shirya zaɓe. Lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin ƙasashen yammacin Afirka da Mali, abin da ya sa masu bin diddigin al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Nijar ke aza ayoyin tambaya game da yadda bangarorin biyu za su tunkari wannan al'amari. Falmata Muktar Taya ita ce shugabar kungiyar cigaban matasa ta Genome. Yanzu kaka za a yi, ɗan uwansu ne shugaban ƙasa Yaya za a yi? Ya cancanci su buɗe wannan takunkumin su je su yi mishi jina'iza a yi gaisuwa ko ko kaka ne. Ana dara sai ga dare yayi. Yayansu ne abokinsu ne tare a bori gura suke matsayi. To yanzu kaka za a yi. Ya kamata a ce sun je sun mishi ban kwana na ƙarshe. to ta kakaza sun liƙe sun gargama takunkumi a bisa hilin jirgi sun liƙe iyaka sun liƙe yaya za a yi to amma a nasa nazarin Abdurrahman Alkasum na ganin yiwuwar bangarorin su yayyafa ruwa a zuciyoyinsu a wannan lokaci na juyayi rashin ɗaya daga cikin waɗanda suka taka rawa a siyasar ƙasar Mali da ma ƙasashen yammacin Afirka da na Sahel. Dalilin rasuwar tashi da halarta wajen zana'iza ko neman izinin a sabka da jirage a shiga ƙasar saboda a taya a shi gidan gaskiya to yana iya zama wani dalili wanda ake iya wasu tattaunawa na bayan wage kuma wanda watakila suna iya kai ga cimma wani abu haka ake tsammani duk da ke kowane ɓangarori ya sha daga amma kuma abin da ake gani ko da su hukumomin na mali ko ita waskin kowa ya ciza kuma ya dan busa saboda wasu mutane ko wasu kasashe sun shiga suna tattauna akan abun dan shekaru 76 a duniya Ibrahim Bubakar Keta ya fuskanci juyin mulkin soja a 2020 bayan da ya shafa shekaru bakwai akan karagar mulki sakamakon abin da sojojin Mali suka kira lalacewar sha'anin tsaro ƙasar da 'yan ta'adda suka mamaye arewacinta a yayin da cin hanci da handamar dukiyar jama'a suka yi katutu Fiye da shekara guda bayan shiɗe shi daga kujerar shugabanci, har yanzu an kasa gano bakin zaren warware rikicin siyasar ƙasar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.